sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafin shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban karamar hukumar mulkin Dead County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa sha uku ya ruguje ranar Alhamis. Ta faɗa a jiya Asabar cewa wata wuta da ke ci a can ƙasan ginin na kawo cikas a ƙoƙarin da suke yi na ceto mutanen da suka makale a barakusan ginin, kuma suna fuskantar babban ƙalubale wajen gano wurin da wutar ta fara. Daniela laven Kava ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar kuma ba a iya gano tushen wutar ba. Jami'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun bayan da ginin ya ruguje ranar Alhamis da misalin karfe 1 da rabi na safe agogon yankin lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane akalla hudu. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka ɗunguma kan titunan birnin Bangkok suna neman Prime Minister Prayuth Chanocha ya yi murabus. Gangamin da aka yi jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattara a wajen gina Majalisar Dokokin Kasar don bikin cika shekara tamanin da tara da barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai ban kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi ranar Alhamis Shi ne na farko tun bayan sake bazuwar cutar covid-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa jiya Asabar inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba a kan gwamnatin ƙasar. Masu zanga-zangar sun bayyana korafe-korafen su akan yadda gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da allana da ke caccakar rigakafin kamfanin Sinovac da China ta hada yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota kwana tare da toshe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. Ziyarar kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke yi a Turai za ta kai shi birnin Rome daga Paris a yau Lahadi don ganawar kwanaki da manyan shugabannin kasar Italiya da Papa Roma Francis da wata kungiyar shugabanni ashirin da kuma jami'ai a matakin ministoci. Bayan da aka marabce shi a Faransa da Jamus, Blinken zai isa Rome daga Faransa a yau Lahadi idan ya gana da ministan harkokin wajen Italiya. da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya da jami'an ofishin jakadancin amurka blinken da ministan harkokin wajen italiya luigi di mayo za su jagoranci wata ganawa da za a yi akan haɗin gwiwar ƙasashen duniya don yaƙi da ƙungiyar isis a birnin na rome gobe litinin inda zai kuma gana da prime minister mario draghi da shugaba Sajio Matarela don tattaunawa akan yakin basasar Siriya da kuma bukatan agajin jin kai a ƙasar. Nau'in cutar coronavirus na Delta ya jefa kasashen Australia, New Zealand da Bangladesh cikin wani yanayin dokar kulle tare da kuma wasu sassan ƙasar Portugal. ko a ƙasar Isra'ila inda galiban al'ummar ƙasar aka yi masa rigakafin cutar an sake maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a wuraren jama'a. Nau'in cutar da aka fara ganowa a Indiya yanzu an gano shi a ƙasashe aƙalla tamanin da biyar kuma shine ya fi saurin yaduwa a cikin sauran nau'ikan cutar da aka gano ya zuwa yanzu. kuma yana yaduwa da sauri a tsakanin mutanen da ba su yi rigakafi ba a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus a sydney birni mafi girma a ƙasar australia jiya asabar aka shiga dokar kulle ta tsawon mako biyu saboda karuwar masu kamuwa da covid-19 cutar da coronavirus ke janyowa. yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa a kai miki dole. Jama'a mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal na shirya zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya leƙa sabuwar kasuwar kayan gwari da kayan abinci da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan. tauzo wawa tauzo wawa tauzo akomaru akomaru ojubelo akomaru ni akomaru wawa tauzo akomaru akomaru ni sunana murtala yaro dillali ne ni dillalin tumatur ne ni yanzu kamar wannan tumatur nawa aka sai da wannan kwando eh to yanzu abin da ake sai da shi dubu daya da dari biyar ake sai da shi to yanzu kamar wannan kwando da nake gani daga ina aka fitowa da shi eh to wannan dan kasa ne wannan ba dan arewa bane shine muke cewa dan kasa noman su ne na nan kamar nan ibadan ko kuma nan jihar oyo na nan jihar oyo kamar yanzu nawa ake sai da wannan kwando shi wannan ana sai da shi dubu ɗaya ɗari biyar ka san hawa hawa ne akwai na dubu ɗaya ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ɗari shida akwai na dubu ɗaya da ɗari ɗaya yawa to ya danganta to idan wanda aka kawo daga arewa ne nawa ake sai da irin wannan kwando yanzu a to shi a arewa irin wannan babu shi amma irin babban na arewa yanzu ana ashirin da biyar ashirin da uku Amma dubu kenan dubu ashirin da biyar ashirin da uku ba namu na arewa kwando a lokacin da ana tsohuwar kasuwar sasa nawa ake sai da irin wannan kwando shi ta gwari ba ta da gaba kowanne idan yawa yana saukowa idan kuma bayan babu shine gwari saboda kowane lokaci zai iya dagawa. amma a yanzu dai masayan dai sun fi zama a nan sosai sakamakon nan ɗin jama'a sun tattara a nan gaba ɗaya shine shine isa to wani lokaci ne wannan tumatir yake tsada ko arha eh to ya danganta da zuwan sa. shi tumatirin hawa lokaci ne kamar jiya in kamar jiya ka zo kaga yayi yawa sakamakon an yi ruwa da aka yi ruwan nan saboda kamata da sun ɗebo shi ruwa ya hana su ɗiba amma yau ba a samu ruwa ba yau sun same kan ya dan dan kayan yayi dan karanci sosai to kamar ga damana ko ga rani shi ma shi na da lokacin tsada ne eh yana da lokaci kamar rani ko damana da shi namu na arewa in wannan ya kare namu ya fara fitowa ya danganta ga inda fitowa ka sai ta gwari ba ta da gaba kamar inda muka bayani baya saboda ka ita gwari tana hawa tana sauka ne in ka tarar da babu to gwari kenan in kuma ka tarar da akwai to shine zaka samu ya kake kallon masu zuwa sayan waɗannan kayan miya da kayan abinci idan ka kwatanta da tsohuwar kasuwa so sasa a to gaskiya mu kan babu abin da zamu wa Allah godiya sai dai mu ci alhamdulillah domin gaskiya mu nan mun samu ci gaba fiye da fiye da can ya fi can tsohon kasuwa insha Allah ni nan ya fi can fiye da kowa domin ka ga baki nan ga su nan da hukuta nan suka loda mota bakwai takwas a kullun suka loda su fita da ita daga nan suyana Bakar Sani Jebi to kai Alhaji Abubakar na ji kana 1000 a Kumaro me hake nihi da Kumaro a Kumaro ina nufin a Kumaro jaka biyar biyar dubu ɗaya dubu ɗaya wannan kwandon tumatir wannan kwandon tumatir dubu ɗaya kenan to a da nawa kuka sai shi a da mun siyar da shi dubu ɗaya da ɗari uku amma jiya da kasuwa sai a har ɗari bakwai mun siyar har ɗari takwas mun siyar yanzu shi na ya shi ƙara kuɗi ko ko shi ƙara tsada ya ƙara tsada dai a yau yau ya ƙara tsada ya shiga har wajen dubu ɗaya da ɗari uku yanzu ne ma muka san saurara muka da shi dubu ɗaya saboda kasuwa yadda ta yi kasuwa ta yi yamma kasuwa ta da shigo da kasuwa yamma ta fi arha bisa ga ta safe eh bisa da safe ta fi arha to da safe jama'a masu sai sun fi zuwa ne eh sun fi shigowa sun fi shigowa suna shigowa da yawa hmm. sun shigowa da yawa ko da yanzu masu son lubus na ta shigowa eh, masu son lubus ne suke shigowa yanzu da yamma eh masu san lipos masu san arha su ne suke shigowa yanzu da yamma lanta ne eh, wa wa ta wani ko she ta be sai mu sai dai ni hoto eh, ni hoto ni o tira mana me ba me ba ta. Tota. farko sunana abdurrahman sa to me amma goma din da hake. kakkai sanya kakkai sanya kakkai shi yake ga mai riba eh wa amma kana jin riban shi kenan eh gaskiya eh kowa ha ɗan oyo ma suna zuwa ko ina eh ana zuwa nan supply ma Lagos ana kai kaya. Yanzu nawa sai da wannan kwando shi ma? Wannan nan mm. gaskiya abin da ake dubu ɗaya da ɗari biyu ake yi. To wannan kwando ina ne? Wannan yan kutoni ne wannan. Na kutoni ba ma Najeriya ba? Eh gaskiya amma tumatirin nan ne eh eh nan suka shuka shi amma masu shuka shi mm. su ne yan kwatano. Da ainihin masu noman kenan. Eh. Amma tumatir ɗin irin na Najeriya. nan. Me bambancin su da na Najeriya ko kuma da masu aiki na Najeriya? Bambanci babu wani bambanci. kemika mm. you go use. Komai guda ne. Eh komai guda. Wani ya daɗi ga miya? Da gida ne na arewa. Su ya ciniki kuma jamun jama'a jama'a alhamdulillah komai lafiya lo kasuwa lafiya lo ne mago mago logo mago mago logo asejere ah. tó bá lọ sọsọ bẹẹ dodo ìwọlú mọ lókè kẹni bàbá Kira shi a gaya mai ko imana. Sunana Muhammad Awal Tahir. Albasa nake cewa insha Allah. Ya kaso albasa kike ya yanzu nan Ibadan ko kuma nan sabuwar kasuwar da ke a Kinyel Ibadan waje da birnin Ibadan. To alhamdulillah ala kulli halin kasuwa tana tafiya daidai gwargwado. Insha Allah sai dai da yake yanzu albasa ta kusan kai karshe an wuce kakarta. Yanzu cinikin ba kaman da ba da take shigowa kuma ba kaman da ba amma yanzu an wuce kakarta yanzu. To ya batun farashi? Farashi insha Allah ta ƙara ta ƙara kuɗi yanzu. Yanzu insha Allah muna sai da buhun albasa yar Sokoto babban buhu kenan ba buhun koko farko sai da dubu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar danganta da kyawunta insha Allah a da fa a da lokacin kakata mukan sai da ta sha biyu sha uku sha biyar shi babban buhu kenan buhun ya sakwato to yanzu ga wani buhu can na gani kamar na leda haka nawa ake sai da shi to yanzu buhun ya kawara ce yanzu ana sai da ta sha uku sha hudu sha biyar sha shida ya danganta ya dubu naira insha Allah to yanzu shi ba wancan babban buhu nawa ake sai da shi to lokacin kaka ce muna sai da ta dubu goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar yanzu da yake ta fara karewa har sai ta 23 24 25 ya danganta kyawun ta dai me zaka ce a game da ciniki idan ka kwatanta a can da ana tsohuwar kasuwar sasa da kuma yanzu da aka dawo nan garin akele waje da birnin ibadan a to gaskiya wannan sabon kasuwa da yake sabon waje ne insha Allah cinikin na yafi na can dan can misali lokacin muka shigo kasuwar nan idan ka sai da buhu goma kasuwar sasa ko buhu ashirin nan kana sai da buhu hamsin arba'in sittin ɗaya rana lokacin muka shigo wannan kasuwa sabon kasuwa insha Allah sabanin sasa albasa daga ina ake kawo wannan albasa yanzu wurare da dama ne ana kawo ta daga sokoto state bangaren gada goronyo bangaren sokoto state kenan sashi kuma daga zamfara sai garin nan yobe gaidan ana kawo ta nan insha Allah sunana mutaka hadi kai kake kasa wannan albasa eh ni nake sayar da shi na ga wannan manya manya ne cikin kwando kamar wannan tana nawa wannan in za a zo a sayi gaba ɗaya muna sayarwa dubu sha biyar in kuma hannu ne duk kwara arba'in muna sayarwa dubu uku dubu biyu da ɗari biyar kamar guda nawa ne hannu hannu abinda muke ce ma hannu kwara arba'in to wannan fa ita kuma kuma wannan muna sai da kwara arba'in dubu daya to wannan fa ita kuma wannan kwara arba'in ɗari shidda shidda to nawa nawa kashi yanzu wannan kashi kuma ɗari takwas takwas to kamar ga can cikin wani kwando kanana ita kuma fa eh, wancan ana sai da shi ɗari uku uku amma wasu suna sai gaba dai ana sai musu dubu biyu ko dubu uku kamar wannan fa naga ga kamar ta dan lalace ko eh, wannan mai sanyi muna ce mata insha da da yarbanci ne haka dai muke kiranta to nawa aka sai da wannan kwando na insha to ana sai da shi 500 ko 300 ko 400 Fire! Mustapha sunana. Eh, kai me hake ni da rarrado? Muna kiran mata zo sai. Eh, kamar ata kenan ko? Eh sosai tarugu ba ata ba eh. Ok a tarugu kenan. Eh shine rodo? Eh shine rodo. To wannan fa na gani gashi da tsayi kuma. Kuma bawa aka yi sambo kenan. Shi ma yana da yaji kenan. Eh shi da yaji sai kwarai. To yana ake sai da wannan buhu? To ana sai da shi sha 15 sha biyar sha uku. A da fa nawa ake sai da shi? A da ko lokacin da aka sai da dubu goma dubu takwas dubu tara. A nan sabuwar kaso a kenan nan? Eh insha Allah. Kamar buhu dubu nawa kake sai da a yini yan ma ciniki zuwa sayar har talatin har ashirin har ashirin da wani har ashirin da biyu a sai da to idan babu ciniki ba yan babu ciniki kuma he ga a sai da bakin guda goma sha biyar sha shida sunana alhaji yau sana'a na kayan miya to na ga ga wani nan menene wannan tattasai ne daga gombe a ah, daga gombe ake kawo shi daga gombe ake kawo shi nawa ake sai da wannan buhu yanzu to gashi muna sai da shi a jiya dai muna sai da shi naira dubu ashirin da biyar amma yau sakamakon ba shi sosai ya kai naira dubu talatin wannan buhun to na ga ba ma mai girma bane buhun leda ne dan karami to lokaci ne ka san yanayi in ya riga ya zo sai dai abu lokaci kawai saboda manoman su ma suna fama da tsadan taki shine yasa suka azama abun kayan kuɗi yanzu sosai ga kuɗin moto ga kuɗin mai da sauransu to yanzu eh, kasuwa ko na tafiya eh to kasuwan tana tafiya tunda kayan miyan ya riga ya zama dole a ci ya za a yi haka nan ake sai da shi da halin shi kuma haka nan suke dauriya su sa kuma kwastomomi na shigowa kwastomomi suna shigowa wasu sai shi har dubu talatin har dubu talatin yanzu ma gashi nan kwastomomin sun shigo kuma ba kayan kokari suke su fita me ya mata ya miyo to aiki na nan aikin rodo ne na yi mana nan ba. Kina aikin wannan tattase daga tumatir? Aikin tattase da tumatir ne zan siya buhu nan zan sa kasa. Hmm. In tattase da shi a cikin roba. Dubu ɗaya da dari biyar. Hmm. Ina sai da roba. Kuma ana sai? in Allah ya da suna siya a nuna. jama'a suna siya a nuna kullu kullu da masu sai da abincin nan suna zo su siya a nuna. yanzu kamar a wani kina kana ciniki kamar nawa a kullu ko kamar buhu da biyu ko uku in Allah ya da zan sai da shi duka a sabon kasuwa nan ya fi ciniki a kele nan ya fi ciniki wallahi na Ali, na sayar da shinkafa a kada da kana sayar da wannan shinkafa a nan sabuwar kaso a kele to ya ciniki ke tafiya yanzu a ciniki gaskiya ba laifi ana taba ciniki su ana tantaba. ana taba su kamar yanzu irin wannan shinkafar na ga tana da bambanci da wancan ko eh haka ne tana da bambanci no farashin wannan wannan muna sai da ta 850 kwan guda eh to wancan kwano nawa aka sai da shi ko wannan muna sai da ta 800 to wannan dan agwalo dan karami ko kuma dan gwangwani shi ko nawa aka sai da shi muna sai da shi naira 80 sun dai ina dauko buhu in je wani lokaci nakan sayar da buhun hmm. wani lokaci kuma nakan kwashi saura hamis wake da shinkafa da dawa da agushi yanzu nawa aka sai da wannan wake kama fari farin wake Kuka dai. Wato mai kalan madara. Eh to ana sai da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya. To wancan mai jafa. Dubu ɗaya da ɗari ɗaya duka farashin su guda ne. To wannan dawa fa ita ko nawa aka sai da kwangonta. Ana sai da ɗari hudu da hamsin. Jama'a ƙarshen shirin kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai wani jikon. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Ni ne mai suna Venerable Dr. Ayuba Y. Kanta, shugaba na Kiristocin Najeriya reshar jihar Kebbi. A takaice, abu biyu ne nake son in dan magana a kansu game da zaman lafiya. A cikin littafin Mata Sura ashirin da biyu, aya talatin da bakwai zuwa talatin da tara. Yesu ya yi koyaswa a kan abu guda biyu wato dokokin da suka fi girma, ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ƙarfinka. Na biyu, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Idan muka ji tsoron Ubangiji muna bin dokokinsa ba za a sami matsala ba domin Ubangiji ya riga ya shimfita yadda za mu yi mu'amala. To tsakaninmu da bautarsa da kuma mu'amala tsakaninmu da makwabtaka. A cikin littafin Ibraniya Sura goma sha biyu aya sha hudu ya yi magana cewa ku yi iyakacin ƙoƙarinku ku yi zaman lafiya da kowa kuma ku zamna da tsarki in ba tare da tsarki ba ba wanda zai ga Ubangiji. Mu tabbatar da cewa an yi adalci shugabanni da wanda Allah ya rauta musu wannan nauyi na shugabanci su yi adalci domin idan babu adalci to kaga mutane za su ga cewa an danne hakkinsu. To zaman lafiya yana so mutane su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin mazabtaka wanda Allah ya daura masa haƙƙi na shugabanci ya sauke wannan nauyi. abin da ya kamata a yi kenan domin a sami zaman lafiya in ba ta haka tsoron ubangiji ba da kiyaye haƙƙin makwabtaka ba lallai gaskiya zaman lafiya ba zai samu ba amma idan muka zauna muna jin tsoron ubangiji muka bi ka'idodi yadda Allah ya shimfida muka bi wayannan dinin za mu sami zaman lafiya ba addini kawai a baki ba ne mu nuna a zahiri ga yadda Allah ya koya mana mu yi zama mu yi zama akan haka idan muka yi haka gaskiya kasan mu za ta zauna lafiya shugabannai da kuma ah, su sauran mutane mabiya kowa ya bi doka dokan kasa doka ta ubangiji wannan zai kawo mana zaman lafiya na gode Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar jihar isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har marar lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka-duka za a iya mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin ƙarin. kankanin lokaci ido mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa ita ce trachoma kamar a najeriya bangaren da ya fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke ke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na takoba abu na uku a gaba gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine uh, vitamin a deficiency wanda uh, larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda uh, saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin a e da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga abuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin a deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin a supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine yake jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire ah, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'annan idan aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai ah, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine ah, tsaftace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka mutane da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kinga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kinga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare kare su sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani take ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan su kuma daga shiyana da trachoma da vitamin A deficiency da oncocytic psoriasis wanda river blindness da magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganin su shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa ya da aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawar da ta cancanta in Allah ya sa ya da bashi ba makanta likita waɗannan cututtukan da kai bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci zaka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwan canza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya zaka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idan da kake tsammanin cewa ke da matsala ka bude daya sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe su ta nan ne za ka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya rabu abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya yi ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idon shi yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana ƙaiƙayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan su suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai a sake kara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun musamman ma a najeriya Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tare. tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin shin kayan aiki da za a iya amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aiki to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani yake asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne ai akwai magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi a gen da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training kwarin cewa akan abin da kake yi wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo akai akai from time to time wannan abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu in ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr zailani abubakar isa sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya sai da ta duniya ana ta wani kari. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.